shawara a gurin ku, mata da maza na je gidan friend ɗina, ko sani idan aka yi sabon aure kawaye suna zuwa su ɗanyi gaisuwa da sauransu shikenan wo na ce to tunda ta yi auren nan ta yi wata biyu yanzu bari in je in ɗan zuwa in gaishe ta Ha, da na je sai na samu tana kwance babu lafiya sai na ce friend yaya sai ta ce mini wallahi ba lafiya na ce to ko irin dan sabon ciki nan ne ya shiga na ce to bari in tsaya ki da aiki mijinta bai fita ba sai ya ce bari ya je bakin kofa ya je zanna ya dawo after some minutes kamin ya je ya dawo na dan goggoge mata cikin gida na dan shashare mata guri na daura abinci a wuta a in tsaya friend ina kenan a'a abin ya zama problem na dafa abinci na kawo ma eh, eh, mijin kawata na ajiye mishi a dining table na yi wanka na ce mata to friends zan tafi a'a mutum kan dama ina brok talauci na kashe ni mutum kan ya kalla abubuwan da na yi ya burge shi ya dauki 10,000 naira cash 5,500 sabo kal ya bani ya ce min gashi ne kudin mashin na ce na gode Allah ya yi albarka na sassa albarka na to amarya Allah ya baki zaman lafiya Allah ya baki lafiya kuma ni ban san baki da lafiya ba da na dan siyo miki dan lemu da dan karya na bani da kosisi kudu ma shi ma da kyar nayi saboda haka na kama hanya na tafi bayan kwana biyu sai na kalli mutum a kofan gidanmu ya aika yaro wai a kira ni in zo sai na fito sai ce mini ya zo ne ya yi godiya da abin da na yi musu sai na ce to na gode na gode sosai babu komai aka ɗan kawo min ɗan lemu da ɗan kaza ne ko na ansa ya ni bayan wannan kuma gaskiya tunda da na zo na ɗan yi musu aiki-aiki a cikin gida na ɗan dafa a wannan abincin da na dafa gaskiya tun da yake bai taɓa cin abinci mai daɗi irin wannan ba saboda haka shine ya ce tun da mu kawayen juna ne kuma ya gani eh, akwai amana tsakanin mu eh, kuma idan ya aure mu muka zama mu biyu to insha Allah za a zama wannan wani irin itila'i ne daga zuwa gaisuwa mijinta ya biyo ni jama'a ku bani shawara yanzu wannan kawata ce aminiya ta ce kud da kud ya zan yi da wannan al'amari mijinta yanzu ya takura kowane safi sai ya kira ni ban san ma inda ya sato nan ba na ba maybe a wanda ya ɗauko dan Allah ya zan yi in yi wub da mutumin nan ne ko kuwa in kyale su su yi zaman lafiya don auren nan fa bai jima ba don Allah comment section ina jira duk wannan abin yanzu kwata-kwata I'm totally confused I'm totally confused na rasa me yake min daɗi kuma kai maza ba amana ba amana maza